قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون سكتي موسى ka roƙa mana Ubangijinka ya bayyana mana siffar saniyar da aka umarce mu mu yanka. Sai ya ce masu, Allah ya ce, ita saniya ce, wadda ba mai shekaru ba, ba kuma ƙarama ba, tsaka-tsakiya ce, ku gaggauta bin umarnin Ubangijinku.